العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa mahalarta wannan masallaci ana muku barka da isowa wannan zama wanda muke fatan Allah maɗaukin sarki ya albarkaci zaman daga farkonsa ya albarkace shi a tsakiyarsa kuma ya albarkace shi a ƙarshensa yau cikin ikon Allah a wannan yammaci ne albarka wadda muke ranar wace daren juma'a kenan ko kuma abin nan muna ranar juma'a <laughs> daren juma'a kenan ko daren asabar ko daren asabar daren asabar ranar juma'a daren asabar wadda take ta yi daidai da sha biyar ga watan sha'aban shekarar dubu da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar shekarar dubu biyu da sha bakwai ta miladiya kenan Allah madaukin sarki ya albarkaci wannan masallaci ne albarka da wasu manyan baki wanda watakila a farkon abin nan lekowarsu kenan wannan masallaci din ban sani ba watakila ba su taɓa bakuntar wannan masallacin ba sai a wannan ranar kuma baƙi ne waɗanda yake manya-manya wanda yake an san su kuma malamai ne waɗanda suke karantarwa ake jin muryoyinsu a wurare daban-daban hannun dama na muna tare da a sheikh malam lawal abubakar gadon kaya wanda yake limamin masallacin turayen ina ganin baya bukatar watakila a tsawaita a ce sai an ta bayani an ta bayani kamar yadda laraba suke cewa alamun fi ra'asi hinar kowa ya san abin nan ko duk wanda da yake bibiyar ilimi ko kuma abin nan ɗaliban ilimi a yanzu an san malam lawal abubakar a hannun haguna kuma wato hannun daman ku kenan muna akwai malam ya haya shehu mai mota shi ma ɗaya daga cikin gaggagaggan waɗanda yake ɗaliban ilimi malamai waɗanda suke karantarwa kuma suke yi abin nan shahararru a cikin wannan gari namu na Kano to yau sun bakunci wannan masallaci namu mai albarka ta yadda insha Allah za mu amfanu da abin da Allah maɗaukin sarki ya albarkace su abin da Allah maɗaukin sarki ya yi musu ni'ima da baiwa ta ilimin da suke sun kwankwaɗo yanzu kuma insha Allah za su furzar mana da abin da suka kwankwado din duk da kaɗan daga cikin wannan abin ne ba wai da yawa ba a ɗan kaɗan za mu samu na sani tabbas na tabbata za mu amfani sosai a wannan zama da za mu yi a wannan abin nan dare kuma kamar yadda muka sani cewa maudu'in da muke so a yi magana a kansa a wannan kamar mara bane da ramadan shi yasa watakila a yadda aka yada sanarwa aka ba shi taken cewa wani masauki kai yi tanadi ga bakonka saboda haka kamar maraba ne ga watan ramadan kasancewar yana nan yana gab da isowa wanda kuma abin nan 'yan kwanaki ne suka rage zamuji daga bakin malamai me ya kamata wani irin tanadi ko kuma wani irin masauki ya kamata a ce mun yi wa wannan baƙo namu babban baƙo wanda zai zo koyaushe idan aka yi maganar baƙo, ana nufin wani ne wani matafiyi ne wanda yake zai zo ya sauka wani ɗan lokaci daga nan ya kama hanya ya tafiyarsa wannan shine baƙo. ba wai wanda yake misali kuna zaune da shi a gari ya kawo maka ziyara kuma kuna tare da shi a gari ba a'a wanda yake matafiyi ne shi zai iso gari ya sauka ɗan wani lokaci daga nan ya kama hanyar sa ya tafiyarsa kowa kuma ya sani cewa wannan wata ne albarka yadda yake kenan mun sani cewa idan bako ne misali wanda yake bako hissi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa za a girmama wannan bakon za a ba shi masauki za a yi masa shimfidar fuska kafin shimfidar tabarmawa. sannan kuma za ta yi masa waɗansu abubuwa wanda yake zai ji kamar a gida yake kwanta da zai ji a jikinsa wannan shine ka girmama bako ɗin. to za mu ga cewa malamai za su tattauna ko kuma za su yi mana bayani malam lawal abubakar zai mana bayani yaya ya kamata a ce mu yi mu marabci wannan wata mai albarka din ba tare da na tsawaita bayani ba zan mika abin magana ga shi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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dr amin ismail ya gabatar mun haɗa wannan yammaci wanda aka ambaci kwanan watansa a wannan masallaci mai albarka a waɗannan kwanaki da suka rage mana wanda muke tunkarar wata mai alfarma mai daraja na ramadan don gudanar da babbar ibada a cikinsa da nufin mu yi wa junan mu tunatarwa da matashiya kan abin da ya kamata a ce mun sani ko an tuna mana duk da sanin da muke da shi game da wannan wata da yake fuskantar mu a gurguje shi watan ramadan kamar yadda muka ji sunansa ramadan ala zani fa'alan wanda asalinsa daga ar-ramdu ne ram shine zafi da aka a lissafin larabawa tun gabanin zuwan musulunci watan ramadan wata ne da galibi yakan zo musu a lokacin zafi sai suka kira shi da watan zafi kuma da addinin musulunci ya zo da ƙur'ani ya sauka ba a sauya wa wannan wata suna ba daga sunan da larabawa suka raɗa masa tun a jahiliyarsu tare da cewa sanin kowa ne duniya tana iya caccanjawa wani lokaci da aka saba kasancewa a zafi yakan iya canjawa ya koma sanyi ko damina ko makamancin haka ba mamaki ba ne a yau mu garama ramadan yakan zo mana a cikin damina to amma dai da can a wajen larabawa sukan kidan shi ne a matsayin wata na zafi idan muka faɗa haka dukkan wanda yake rayuwa a najeriya ya fahimci zancen domin akan samu watanni waɗanda sukan zo a wasu lokuta wanda wannan yakan sa har ma ake ɗaukar waɗannan watanni na wannan lokacin ne yanzu duk wanda ka ce da shi august me zai ce ma watan ruwa to amma la'alla nan da shekaru goma ashirin talatin ga wanda Allah ya tsawaita ransa kila August ya canja daga lokacin ruwa ya koma wani lokaci na daban watan ramadan shine wata na tara cikin watannin musulunci guda goma sha biyu da Allah ya labarta mana cikin qur'ani inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shahran fi kitabillah adadin watanni na musulunci guda goma sha biyu ne a cikin littafin Allah to da ka cikin waɗannan guda goma sha biyu in ka ɗau lissafi daga almuharram safar ramadan shi yake kasancewa wata na tara watan ramadan allah maɗaukakin sarki ya allaka wata gagarumar ibada da shi wata ibada ce ita ce ibadar azumi wanda azumin nan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma shine na na hudu ma'ana azumi shine rukuni na hudu cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda hadisai suka yi nuni zuwa ga haka hadisi na farko hadisin jibril wanda kowa ya san shi hadisi na biyu cikin arba'un hadis hadisin umar dan khattab hadisin ma nahnu julusin inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallama zata yau اطلع علينا رجل shadidu بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه wala الصفر ولا يعرفه منا ahad. hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da mala'ika jibril yayi bayan yayi zama na ladabi a gaban manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da tambaya sai ya ce akhbirni anil islam gaya mun menene musulunci to yau da dama amsa ita take fayyace me tambaya ta kunsa a nan da mala'ika jibril ya ce a bashi labari game da musulunci musulunci kuma kalma ce wacce take mai faɗi tana da fuskoki da yawa tana da wuyar makama amma manzo Allah da ya kama bayani sai muka fahimci me jibrili yake nufi da a bashi labari akan musulunci yana nufin a gaya masa rukunnan musulunci abubuwan da in dai mutum ya yarda da su ya amsa sunansa musulmi to sai annabi ya fara faɗa al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine rukuni na ɗaya watu tuqima as-salah rukuni na biyu wa tu'ti zaka rukuni na uku wata suma ramadan rukuni na hudu wata tahujja bai bayt in istata'ta sabila kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa azumi yana daga cikin rukunin musulunci kuma shine na hudu in aka ce azumi ana nufin dai na ramadan haka in ka matsa gaba dai cikin littafin arba'una hadis akwai hadisin buniyal islam ala khamsin shi ma bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi dan umar manzo Allah ce buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajji al-bayt liman istata'a ilayhi sabila watan ramadan kamar kowane wata kwanan kwanansa 29 ne ko 30 akwai alamomin da muka sani ana ganin wata da su ko ana tabbatar da kamawar wata da su wannan alamomi ba ramadana kaɗai yake banta da su ba dukkanin wani wata ta haka ake gane kamawarsa alama ta farko shine ya zama kwanakin watan da yake bayansa sun cika talatin da zarar kwanakin watan da ke baya sun cika talatin to gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ɗaya ne ga sabon wata wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da wata ya kama hanya ta biyu a samu ɗaya daga cikin mutane adalai ya ga wannan wata ɗaya ko sama da ɗaya biyu ko abin da ya fi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bukari da muslim da nasa'i suka rawaito sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman ku yi azumi idan kuka ga wata ku sauke azumi idan kuka ga wata idan gari ya yi muku hazo ko ya yi dindimi ko gajimari fa akmilu iddata sha'abana 30 yawman ku cika kwanakin sha'aban ya kai talatin daga nan gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ya zama ɗaya ga ramadan domin ya tabbata cewa watan baya ya mutu domin watannin allah babu mai talatin da ɗaya ashirin da tara ne ko kuma talatin daidai to sannan ganin wata kamar yadda na faɗa wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke tabbatar da shigar wata tana isuwa da zaran mutum ɗaya tafiya gani ba sai sama da haka dole sun gani ba ba a iyakance wani adadi ba mafi karancin adadi dai shine mutum ɗaya abdullahi dan umar yana faɗa cikin hadisin da ibn khuzaima ya fitar yace tara annasu alhilala فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام mutane sun yi cincirindo da dandazon neman su ga wata daga ciki haddani in ji abdullahi dan umar ya ce fa akbartun nabiya sallallahu alaihi wasallam bi anni ra'aituhu sai na gaya wa annabi cewa ni kan na ga watan mana a wannan lokaci ba wanda ya ga wata cikin mutane sai shi abdullahi ɗan umar shi kadai manzo Allah ya yarda da ganin Abdullahi dan Umar ya dau azumi kuma ya umarci mutane da su dau azumi malamai suka ce anan akwai abu guda biyu zuwa uku da zamu fahimta na farko kenan wajibi ne akan al'umma ta fita neman ganin wata domin hatta sahabbai sukan fita neman ganin wata sannan ba sharaɗi ba ne ba in ka fita neman ganin wata a ce dole sai ka gan shi zai yi ka gan zai yi ba za ka gan ba sannan ganin watan nan ba sai su wane da wana ba zai iya yiwa da wane da wane su kasa ganin wata Allah ya nuna wa wanda ya so ya gani cikin bayinsa abin nufi ganin watan ba wai wata daraja ba ce da zai sa sai wane ne zai gani wanda kuma bai kai ya shi ba ba zai gani ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in daraja ce ba ai ba ba za a ba amma shi da kansa kuma bai ga watan ba a wannan shekara abubakar shine mai matsayi na biyu cikin wannan al'umma in ka cire annabinta shi ma bai ga watan ba umar mai matsayi na uku bai gani ba usmanu bai gani ba aliyu bai gani ba duk waɗannan sun fi abdullahi dan umar daraja amma shi ya gani kuma ya faɗa aka yadda aka karɓa kuma aka aiki da shi sannan malamai suka ce wannan ya nuna idan ka ga wata ba kawai kai za ka fita ka sanar ba a matsayinka na farar hula wanda ba shugaban al'umma ba domin abdullahi dan umar da ya ga wata zuwa ya ya gaya wa annabi ba kawai fita ya fara sanar da mutane cewa na ga wata na a'a sai an tafi wajen shugabanni an sanar da su su su suke da ikon su kuma su ba da sanarwa cewa a ɗauki azumi da haka abdullahi dan umar ya ce naje na gaya wa annabi ya gamsu sannan ya yi azumi kuma ya ce mutane ma su yi azumi kaga wannan shine ka'idar shine tsarin to sannan malamai suka ce zai iya yiwuwa. ka je ka gaya wa shugaba cewa ka ga wata amma kuma shi bai gamsu ba ila ai maka waɗansu tambayoyi tambayoyin kuma ya zama su ba su gamsar da shi ba shugaba yana da damar yi haka to idan irin haka ta faru ya za a yi malamai suka ce kai kaɗai ya wajaba a kanka ka ɗau azumi gobe kuma ko matarka wasu malamai suka ce ba za ta yi azumi ba ba za ta bi ka ba kai kaɗai wannan abin ya luzumce ka domin me domin idan ka fito ka ce wasu su ɗau azumi to yanzu kana kokarin ka raba kan al'umman musulmi amma kai ba za a hana ka ba domin kai Allah ya nuna ma da haka hujja kai ta tabbata a kanka yayin uwa watan ramadan yana da falaloli masu tarin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisai masu tarin yawa gabanin mu kai ga ambatan kaɗan daga cikin hadisai wata ne na alqur'ani ko da wannan ya ishi ramadana falala ubangiji ya ce da shi shahar ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana watan da aka saukar da qur'ani a cikin sa ana nufin saukarwa daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza sauka ta farko watan ramadan a cikin sa akwai lailatul qadri wanda Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri darajarsa da kimarsa ga wanda ya dace yana ibada a cikinsa ya fi shekara tamanin da ɗoriya domin ya fi wata dubu wata dubu ya kai shekara tamanin da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne wasu habbansa hudu ba da tambihi da faɗakarwa a irin wannan lokaci idan watan ramadana ya tunkaro kamar yadda ah, imamul munziri ya fitar da hadisi wanda kuma asalin hadisin yana cikin sahih bukari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza jaa ramadan yakan ce idan ramadana ya zo had abwabul janna ana buɗe dukkan ƙofofin aljanna wannan ya nuna aljanna tana da ƙofofi masu tarin yawa to in ramadana ya zo dukansu ake buɗewa sai malamai suka ce wannan ya nuna kan ramadana a kulla suke domin ba a buɗe abin da daman a buɗe yake in ka ji an ce an buɗe to da a kulle yake sannan wa ghuliqat abwabun niran kuma sai a kulle ƙofofin wuta a ramadan kenan wannan ma ya nuna kafin ramadan ƙofofin wutar a buɗe suke amma idan ramadan ya zo sai kuma a kulle su to shin buɗe ƙofofin aljanna da kulle ƙofofin wuta daraja ce ko kuma ba daraja ba ce daraja ce malamai suka ce wannan yana nuna allah maɗaukakin sarki yakan sauƙaƙa ayyukan shiga aljanna a ramadana ayyukan da mutum zai yi shiga aljanna a ramadana suna da sauki shi yasa ma manzo Allah yace ragima anfu mri'in adaraka ramadana falam yughfar lahu Allah ya turmuza hancin mutumin da ya riski ramadana bai yi abin da za a gafarta masa ba a cikin ƙasa ma'ana Allah ya wadaran halinsa Allah maɗaukakin sarki kada ya kula da shi to sannan annabi ya ce wa suffidati shayatin kuma idan ramadana ya zo ana kama shaidanu a ɗaɗɗaure su shi ma wannan ba dan komai ba sai dan mutane su samu dama ta yin ayyukan alkhairi domin shaidanu suke hana mutane ayyukan alkhairi da ayyukan da'a suke ke giziga mutane da ingiza su zuwa ga ayyukan sabo alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'uzzuhum azza a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wa yunadi munadin kuma mai shela yakan yi shela ma'ana akwai wani mala'ika da Allah yakan sa ya kewaye duniya yana yin shela tare da ba ma ji amma annabi yake gaya mana domin idan da a ce za ka ji to kila jin kuma ba zai zame maka alkhairi ba Allah ya ɓoye mana waɗansu abubuwa saboda hikima saboda duba zuwa ga yanayinmu mu abinda mala'ikan ne yake shi yake cewa idan watan ramadan ya kama ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai nufin alkhairi yi gaggawa kayi ya kai mai nufin aikata shari ka janye lokacin ramadan ba lokacin shari bane kuma annabi ya ce walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kulla laila a kowane dare na watan azumin ramadana Allah yakan waru wasu daga cikin bayi ya ‘yanta su daga wuta a mai da su zuwa aljanna wannan yana nuna kafin ramadana ya shigo waɗannan bayin ayyukan da suka yi sun cancanci shi shiga wuta amma sakamakon zuwa ramadana da tuba da kama hanyar ayyukan alkhairi yakan sa Allah ya ce da mala'iku ku canja sunayensu daga ‘yan wuta zuwa gidan aljanna Allah ya sa mu cikinsu. watan ramadana wajibi ne azumtarsa Allah subhanahu ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan ramadan daga cikin ku da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafi ba to lalle ya azumce shi kalmar shahida anan tana nufin habara ba tana nufin ra'a ba kamar yadda waɗansu a da sukan fahimci cewa shahida tana nufin sai ka gani a'a shahida tana nufin habara wanda ya halarci watan ramadan da ransa da lafiyarsa domin mara lafiya azumi bai zama wajibi a kansa ba sai dai ramuwa sannan kuma matafi azumi bai zama wajibi a kansa ba a lokacin da ake yi sai dai daga baya rama kamar yadda aya tun a farko ta nuni zuwa ga haka Allah yake ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku don ku samu tsari don ku samu kariya wasu malamai suka ce ai la'allakum tattaquna al-ma'asi don ku kiyayi ayyukan laifi da sabo wanda hakan kuma zai ja shi kuma Allah ya tsare ku daga azabarsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba wanda lafazin kutiba yana nuna wajabtawa yana daga cikin lafazan da malaman usulul fiqh suka ce ake gane abu na wajibi da su a cikin qur'ani ko Allah ya ce katabna ko ya ce kutiba ko ya ce kataba kutiba alaikum siyamu kutiba alaikum idza hadara kumulmautu wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli da ire-iren waɗannan to sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace ku ya nuna ba mu ne farau ba cikin azumi al'ummomin da suka gabace mu da yawa sun yi azumi hadisai da yawa sun yi ishara zuwa ga haka kamar yadda zahirin ayat qur'ani shi ma ya furta haka to sannan ga kololuwar hikima shine dan a samu tsari daga azaba sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa man kana minkum maridan amma duk da haka wanda ya kasance bai da lafiya a cikin ku aw ala safarin ko yana halin tafiya to a nan rashin lafiya malamai suka ce ba a yi masa iyaka ba duk abin da sunansa rashin lafiya ana iya shan azumi dan shi ba a ce ba sai ciwon ciki kadai ko sai ciwon kai a'a ciwon haƙori ma zai iya sa a sha azumi ciwon ɗan yatsa ma zai iya sha a sa azumi domin dukkaninsu sunansu ne ciwo duk mai yinsu ana kiransa da suna mara lafiya da haka Allah ya bar abin kofa buɗe duk wanda bai da lafiya a cikin ku saboda rahama da tausayi na ubangiji ba lallai ba ne sai ya yi azumin watan ramadana a wannan lokaci to haka nan ma matafi domin tafiya wani yanki ne na azaba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi maza Allah ya ce as-safaru qita'atun min al-azab tafiya wani yanki ce ta azaba sakamakon haka aka halatta wa matafi ya sha azumi nan ma tafiya ba a iyakance ba shin sai tafiyar ta kai ta kwana ko ta wuni ko ta awa kaza malaman usulul fiqh suka ce ire-iren waɗannan abubuwa da shari'a ta basu a buɗe urf na mutane shi ke iyakance shi ma'ana al'ada ku duk wajen da mutum in ya je akan ce ya yi tafiya to in yi wannan zai iya kasaru kuma zai sha azumi kamar yadda muka buga misali sau da dama za ka iya samun waje bai da nisa amma a al'ada in mutum ya je shi zai a ce ya yi tafiya kamar yadda kuma za ka iya samun waje mai nisa amma a al'ada dan ka je wannan wajen kuma ba a cewa kai tafiya sai dai a ce ka je unguwa yanzu da mutum zai tashi daga brigade ya taho na'ibawa daga na'ibawa ya wuce ɗorayi daga ɗorayi ya wuce rijiyar zaki daga rijiyar zaki ya tafi da wanau duk wannan a Kano me za a ce yayi unguwa ba za a ce yayi tafiya ba domin duk wannan kewaye-kewayen da za ka yi duk da cewa kilomitas ɗin in aka tattara suna da tsawo ya fi zuwa wudil ya fi zuwa buci ya fi zuwa ɗambata ya fi zuwa kura amma tare da haka al'adar mu sunansu unguwa ba mutumin da zai taso daga burgede je na'ibawa ya kasaru ba mutumin da zai tashi daga na'ibawa dan ya juna da ɗorayi ya ce zai yi kasaru amma da ka fita ka tafi wudil ko ka fita ka tafi kura ko ka fita ka tafi buci ko ɗan ko gwarzo duk sunansu tafiya za ka yi kasaru kuma kana da damar ka sha azumi da ka urf shi yake haddade irin irin waɗannan abubuwa to sai Allah maɗaukin sarki ya ce fa'iddatun min ayyamin ukar sai ya ya kwanakin da ya sha a halin rashin lafiya ko a halin tafiya ya rama su a wasu kwanaki na daban wannan rahama ce da kuma sauƙi da tausayi na ubangiji subhanahu wata'ala dangane da ibadar azumi da ya wajabta mana Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce wa alal ladina yutiqunahu ga waɗanda suke yin azumin su kai shi da ƙyar fidiyatun ta'amu miskin su kuma za su yi fidiya fidiya kuma shine ciyar da miskini malamai suna da fassarori da dama dangane da kalmar allazina yutiqunahu masu azumi su kai shi da ƙyar abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sun ce cikin allazina yutiqunahu akwai alhamil wal murdi mai ciki da kuma mai shayarwa macen da take da tsohon ciki ana tsaka da azumin watan ramadan ya zama ba za ta iya azumi ba saboda wannan ciki nata to Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata za ta iya shan azumi amma fa ita idan ta sha azumi ba rama shi za ta yi baciyarwa za ta yi bisa ga fatawar abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗauke wa mace mai ciki azumi saboda galibin lokuta ko in ce a dukkanin lokuta abincin ɗan da ke cikin mace yana da alaƙa da abincinta daga abin da take ci ake samun wanda ɗanta zai ci to idan ya zama ita tana azumi ba ta samu ta ci ba wannan zai sa shi ma ɗan la'alla ya shiga halin yunwa ko ƙarancin abinci wanda hakan zai iya haifar da ya rinka yawan yi mata motsi a ciki wanda kuma wannan azaba ne a tattare da ita da haka dan tausayinta da tausayin ɗan da ke cikinta Allah ya sauke mata azumi haka mutum da take shayarwa sau da dama daga abin da mace take ci ake samun ruwan nonon da ɗanta zai sha to idan ya zama ita tana azumi sai ya zama ruwan nonon ya ƙafe ya ɗauke ya zama ɗan yana ta tsotsa amma babu ruwan hakan zai iya haifar mata da ita ta shiga cikin damuwa ko cutuwa kuma shi ma ɗan ya shiga cikin damuwa ko shiga cutuwa wannan yasa ita ma aka ɗauke mata azumi to sannan cikin allazina yutiqunahu akwai ash shaykhul kabir dattijo babba wanda ya shekaru masu yawa wanda baya iya jimurin jure yunwa Anas dan Malik kafin ya rasu da shekara biyu bayan ya haura shekara ɗari shekara biyu kan ya mutu bai iya yin azumi ba da haka da zarar an ce an ga watan ramadana sai ya dafa abinci na mutum talatin ya tara ya ba su su ci shikenan shi ya gama azuminsa yana daga cikin allazina yutiqunahu az-zamana waɗanda suke da cuta mai ɗaukar tsawon lokaci bata warke ba kamar ulcer in ta kai chronic kamar masu asma da sikila da ire-iren waɗannan wani lokaci sukan shiga cikin wannan yanayi don haka suna cikin allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin lafazin ta'amu miskin ciyar da miskini da Allah ya ce malamai sun yi ta kokarin gwada menene abin da za a ciyar da miskinin da shi wasu ce a bada kwano daya na hatsi sa'i kenan wasu ce a bada rabin sa'i wasu ce a bada mudin nabi daya amma maganar da tafi inganci shine a bawa mutum abin da zai ci ya ishe shi gwargwadon al'adar garinsu da kuma lokacin da za a ciyar da shi inda safe ne abincin safe in rana abincin rana in dare abincin dare kuma in ka bashi ya ci sau ɗaya shi kenan a madadin azumi ɗaya ka iya ciyarwa kafin ka sha azumi ka iya bari sai ka sha azumin sannan sai ka ciyar in kana daga cikin waɗanda suke da uzuri na su ciyar idan sun sha azumi ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wannan sai ce yuridullahu bikumul yusr duk da hakan fa sauki Allah yake nufin ku da shi wala yuridu bikumul usr kuma Allah baya nufin ya tsananta muku domin ita shari'ar musulunci doron da aka gina ta a kansa shine sauƙaƙawa Allah maɗaukakin sarki ce wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sa muku kunci ba a cikin addinin ku kuma yace ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa manufar Allah cikin umarni da hannun da ya muku shine sauƙaƙa muku tare da cewa dan adam an halicce shi yana da rauni ta fuskar halitta to da haka waɗannan su ne abubuwan da aya ta ambata mana a dunkule dangane da wajen cin azumi da waɗansu hukunce-hukuncensa a cikin azumi akwai ladubba akwai mustahabbai akwai kuma mahazurat abubuwan da dole ne mai azumi ya kiyaye su kaɗan daga cikin ladubban azumi akwai sahur wanda sahur ba wajibi ba ne a azumi amma yana da matuƙar falala kafin mu kai ga sahur azumin ramadana wajibi ne ga dukkan wanda zai yi shi sai ya yi niyya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la qiyama liman lam yubayyit niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar yin sa ba anan malamai suka ce na ramadana ake nufi ba na sauran nafila na tadawu'i ba domin shi azumin nafila da tadawu'i sau da dama annabi yakan wayi gari a gidansa ya tambayi matansa ina abinci na na safe in suka ce ai gidan babu abinci sai ce to ni na wuce da azumi kaga bai kwana da sa ba da haka suka ce niyya sharaɗi ce a ramadana kafin gari ya waye amma ba sharaɗi ba ce a sauran azumin muka na nafilfili to da haka na farko tukuna wanda zai yi azumin ramadana dole ne ya kwana da niyyarsa da wannan malamai suka ce musamman a ranar farko dole ne kowa ya tabbatar da an ga wata kafin ya kwanta bacci ba ka cewa ni zan kwanta bacci in an gani na wuce in ba a gani ba kuma shi kenan a'a to ko an gani ba ka wuce ba domin shi azumin ramadana niyya a cikin sa wajibi ce mu kiyaye wannan sannan niyya kwaya daya suka ce ta isa a azumci ramadanan baki daya daga wannan rana in ka yi niyyar wanda ita niyyar mahallinta shine zuciya ba wani surutu bane ake yi da baki daga nan shi kenan har a gama azumin wannan niyyar ta isa maka sai dai wasu malamai suka ce ga wanda uzuri ya same shi ya datse azuminsa daga baya kuma uzurin ya kauce zai dora to sai ya sake sabuwar niyya kamar mutumin da yana ana cikin azumi sai uzurin tafiya ya kama shi ya shasha azumi to in ya dawo gida zai ci gaba sai ya sake wata niyya kamar macen da ana tsaka da azumi sai jinin al'ada ya zo mata ko ta haihu in al'ada ne kafin a gama azumi jini ya ɗauke mata za ta ɗora sai ta sake niyya ko mutumin da ya rashin lafiya ya sha azumi zai ɗora bayan ya warke nan masu ya sake niyya to sannan sai maganar sahur annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar cikin hadisai masu tarin yawa dangane da sahur ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka kuke yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka a wani hadisin ya ce alfarqu baina siyamina wa siyami ahli alkitabi akalatu sahar bambancin azumin mu da azumin yahudawa shine abincin sahur sau da dama wasu za su ce in sun yi barci suka tashi su ba sa iya cin abinci musulunci bai ce ba dole sai ka ci abinci a lokacin sahur ko dabino ɗaya ka sha ko makwarwa ɗaya ta ka ci ko makwarwa ɗaya ta ruwa ka sha shi lokacin sahur lokaci ne mai daraja mai kima lokaci ne da Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya ishara ga cewa mutanen kwarai a wannan lokaci ba sa bacci suna dagewa wajen yin istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil afhari hum yastaghfirun haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce wal mustaghfirina bil afhari shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Abdullahi dan Umar ya kasance yakan sa bawa guda ya zauna ya ne masa dakon lokacin sahur da zarar lokacin yayi a sanar da shi kamar yanzu a zamanin yanzu kace mutum ya sa alam da lokacin yayi mutum ya farka to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa lokacin sahur ko shi sahur ɗin kansa wanda da sunan da lokacin duk ɗaya ne ba a samun tazara mai tsawo tsakaninsa da sallar asuba wani zai ce shi idan zai yi bacci a nan yake sahur ɗinsa daga nan ya zarce idan kai haka ba kai sahur ba ka dai ci abinci ka kwanta shi sahur tsakaninsa da sallar asuba baya kai minti talatin ko sama da haka da kaɗan hadisi ya zo cin sahih al-bukhari zaid ibn sabit al-ansari yake ba da labari tafaharna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah mun yi sahur tare da annabi muna gamawa muka tashi muka yi sallah sai anas dan ya tambaye shi yace kam baina sahurikum wa qiyamis salah menene tazarar da ke tsakanin gama sahur ɗinku da kuma tsaye da sallah sai ce hamsi na aya gwargwadon karanta aya hamsin. karanta aya hamsin kuwa karatu matsakaici babu gudu babu sassarfa daidai da daidai irin karatun annabi kana ya tsifu ala ru'usil ayi kana qira'atuhu maddan malamai suka ce baya wuce minti goma sha biyar in yayi yawa kenan amma minti ashirin ne zuwa ashirin da biyar da zarar lokacin sahur ya kure alfijir ya keto mai sahur zai dakata da cin abinci domin wannan shine iyakar muddar da Allah subhanahu wataala ya bashi dama ubangiji ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr babu laifi ga mai azumi dan ya waye gari yana da janaba matukar janabar ba sai bayan hudowa alfijir ta same shi ba ina nufin janabar tarawa da iyali nana aisha ta ce annabi yana wayar gari a watan ramadana da janabar iyali ta saduwa da yayi da su tun dare kenan mai azumi yana da damar alfijir ya keto masa da janaba a jikinsa bai wanka ba daga baya sai ya wanka dan haka abinda da ba a so shine bayan hudowar alfijir janabar ta faru amma in ta faru kafin haka to ba laifi bayan hudowar alfijir bayan hudowar alfijir sai ai wanka yana daga cikin ladubban azumi kiyaye dukkanin abinda Allah subhanahu wataala ya ce a kiyaye jinka da ganin ka da kuma sha'awarka bal ma wannan wajibi ne domin sai waɗannan sun cika sannan azumi yake amsa sunansa ya tabbata cin hadisi hadisi kudusi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito ubangiji subhanahu wata'ala yake kullu amali bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi duk aikin dan adam take yake yi a bashi lada wal hasanatu bi ashari amsalha duk in yayi daya a ninka masa lada goma sai ce illa siyam banda azumi shi azumi ba a nan duniya ake bada ladansa ba ba wani mala'ika Allah ya wakilta ya baka ladan ba Allah da kansa shi zai baka ladan sai ce wa ana ajzi bihi ni zan saka wa mai azumi ladansa sai ubangiji subhanahu wataala ya ce yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajali domin ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa danni shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai maka kyakkyawan sakamako da wannan garaɓasa da wannan babban alkhairi to da haka dole ne mai azumi ya kiyaye ji ya kiyaye gani ya kiyaye ci ya kiyaye sha ya kiyaye sha'awa kai ba ma wannan ba hatta magana da za ta motsa sha'awa tsakanin miji da mata a lokacin azumi haramun ce domin Allah subhanahu wata'ala ya haramta yin haka da wunin azumi sai dai cikin dare cikin hadisi kudusi din dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayanin cewa fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni mar'un sa'ib idan ɗayan ku yana azumi kada ya ku shine kwarkwasa duk maganar da za ta motsa sha'awa tsakaninka ma da iyalinka ba wai tsakaninka da sauran mutane ba a'a tsakaninka da wanda ma ya halatta hakan ya shiga tsakaninku da shi to in ana azumi ba a yi sai dai fa inda daddare domin Allah ya ce uhilla lakum lailata siyami rafafu ila nisaikum amma naharu siyam fala rafas to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaskhab me azumi kada ya rinka hayaniya da hargowa ba hirata hiratan banza ba bata lokaci wajen musu na koma menene in dai ba na fahimtar addini bane ba, ne ba. musun kwallon kafa ne musun kaza ne in ana azumi ba a yinsa. domin zai tafi maka da ladan azumin ya barka da yunwa da kishirwar banza domin annabi ya ce rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash yaso da dama wani mai azumin kadai abin da ya mora cikin azumin sa yunwa ce da kishirwa kuma a wani hadisi yace man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai daina faɗar ƙarya ba ba zai daina jin ƙarya ba ba zai daina aiki da ƙarya ba Allah baya buƙatar ya daina ci ko ya daina sha da sunan azumi kenan waɗannan abubuwa suna iya karya ladan azumi su barka da yunwa da kishirwa kaɗai da haka ya kamata ga mai azumi ya kiyaye yana daga cikin abin da mai azumi zai moru da shi a cikin azuminsa yin ayyukan alkhairi musamman karatun alkur'ani domin watan azumin ramadana watan qur'ani ne an samu magabata da dama idan watan ramadana ya zo suna daina dukkan wani darussa su koma darasin qur'ani wanda wannan kuma ya samo asali ne daga isharar da Allah subhanahu wataala da kansa yakan cewa watan na qur'ani ne shahru ramadana allazi unzila fihi alquran ga kuma hadisin da yazo cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan abbas yace a kowane dare na ramadana mala'ika jibril yana zuwa wajen annabi su yi karatun qur'ani duk shekara su yi sauka daya a shekarar da annabi zai bar duniya jibril sauka biyu suka yi da annabi a cikin watan ramadana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne amma lokacin da yafi yawan kyauta shine a watan ramadana musamman in suka gama wannan karatun qur'ani da shi da jibrilu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadu min rihil mursala manzo Allah ya fi kyauta sama da iska iska mai sanyi irin ta asbahi da ka waɗannan abubuwa mai azumi zai more su kyauta sadaka taimako musamman bawa mai azumi abin da zai yi buɗe baki da shi dan annabi ya ce duk wanda ya bawa mai azumi abin da zai yi buɗe baki da shi to yana da ladan nasa azumin da na wanda ya buɗe baki da abin da ya bashi ma'ana a lokaci guda za ka iya samun ladan azumi da yawa amma ta hanyar ciyar da masu azumi da ba su abin buɗe baki wanda wannan ba karamin alkhairi ba ne wanda an bar mu a baya da yawa a mu ta hausa an bar mu a baya da yawa sakamakon rowar da take cikin zukatan mu sakamakon rashin fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa za ka ga masu ƙwazo da himma ne a cikinmu waɗanda suke yin kunun zaƙi ko kunun tsamiya da kosai amma jarmiyar su ma tana can cikin gida wanda kuma ba haka ya kamata ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba a ce ka fito da dukkanin jarmiyar da ke gidanka ba amma ka sa wani dan ka so ka fito da shi kai ma ka ci wani wani kuma a ci ma domin in an cin kamar kai aka ciwa za ka je ka tarar da shi a lahira da haka ya kamata mu kula da wannan kwarai da gaske kada mu yi asara yana daga cikin abin da ya kamata ko ya zama wajibi mai azumi ya san su abubuwan da za su iya karya masa azumi da kuma abubuwan da wasu suke zaton masu karya azumi ne amma ba sa karya azumi kamar me kamar kwalli sau da dama wasu suna tsammanin kwalli yana karya azumi kwalli ko da a ce mutum in yi kaki yana ganin sa a kakinsa baya karya azumi da ka halal ne ga mai azumi ya sanya kwalli kamar maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne ko da ana jin makakinsa a baki in an sa baya karya azumi kamar yin brush goge baki ko da aswaki ko da brush da makilin wannan ma baya bata azumi kamar ɗanɗana gishiri ga mai azumin da yake girki musamman iyaye mata dan a ji gishiri ko a ji sukari abdullahi dan abbas yace la ba asalissa lis-sa'imi ay khalla aw ash-shay'a ma lam yablugh halqahu ba laifi ga mai azumi ya ɗanɗani sukari ko gishiri ko ɗan wani farau-farau amma kar ya bari ya wuce masa baki babu laifi ga mai azumi idan ana azumi cikin tsananin zafi ya rinka wanka da ruwan sanyi babu laifi ga mai azumi ya rinka jika wata tsumma yana ɗorawa a kansa duk sahabbai suna haka babu laifi ga mai azumi idan yawon bakinsa ya ɗauke ƙaf ya rinka sanya ruwa a bakin yana kuskurawa yana zubarwa domin hakan zai iya dawo masa da yawon bakinsa amma shi ma kada ya haɗe duk wannan halal ne ga mai azumi babu laifi ga mai azumi a yi masa allura idan yana fama da wata rashin lafiya matukar alluran nan ba a madadin abinci take ba abinda malamai suka ce ba za a ƙara wa mai azumi jini ba in aka ƙara wa mai azumi jini to azuminsa ya kare ba za a ƙara wa mai azumi ruwa ba in aka ƙara wa mai azumi ruwa nan ma azuminsa ya kare amma allurar da ba ƙarin jini ba ba ƙarin ruwa ba malamai suna ganin cewa babu laifi ba za ta kare azumi ba yana daga cikin abin da mai azumi zai mora a lokacin azuminsa kiyaye dukkanin wani abu da zai jawo masa alkhairi da gujewa dukkan wani abu da zai jawo masa sharri kai a lokacin azumi hatta rama faɗa haramun ne domin a cikin hadisin da na karanta mana a baya manzo Allah ce wa in sabahu ahadun aw shatamahu idan wani ya zage ka ko ya ci mutuncinka a rana ana azumi in ma ba za ka haƙura ba to ka bari sai an sha ruwa sai ka zo ka rama domin kada ka karanta ayoyin fa mani ta da alaikum fa du alaihi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislu duk waɗannan suna nan suna aiki ba su daina ba amma a ramadana suna komawa aiki ne da daddare ban da rana wata hikimar Allah ya san da rana baka ci ba baka koshi ba dan haka wani zai iya karanta da fada in ka biye masa ya lallaga ka da rana to sai aka ce kar ka rama ma da rana rabu da shi ya bari sai an sha ruwa in an sha ruwa ka ba za ka haƙura ba sai ka zo ka ce to in ka isa maimaita abin nan da ka faɗa da rana shi ma in ya ga cikinka ya ɗago zai tsorata ka san to wannan ya yi shiri da haka yana da kyau mu san irin waɗannan mu kiyaye su yayin uwa yana daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya sani kuma ya kiyaye ayyuka na falala musamman sallolin dare a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya qiyamul layli ramadana da imani da neman ladan Allah za a gafarta masa dukkanin zunubansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jagorantar sahabbai sallar dare a cikin watan ramadana har sai da ya haka sau uku a dare na hudu ya ya fito sahabbai suka taru suka yi cincirindo har suke kiran cewa as-salata as-salata ya rasulullah amma annabi yana jin su yake fito da gari ya waye ya fito sai ce ai ina jin ku jiya kuma na ga cikakku da taruwar ku amma abin da yasa ban fito ba ina jiye ina jiye muku tausayi kada in fito Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce sallar azumi ta dare a Ramadan ta zama wajibi to ku in ta zama wajibi ni ina ganin za ku wahala dan haka wannan sallah ta dare a cikin watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fara nuna a yi ta yana yin ta sahabbai suka bi shi suka koyi da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma shi yasa na Aisha take faɗa adadin raka'o'in da annabi yake yi ta lam yakun ko sallallahu alaihi wa sallam yazidu ala ihda ashara raka'a fi ramadan wala fi ghairi ramadan manzo Allah baya wuce raka'a goma sha uku ko sha ɗaya a wata ruwaya a ramadana ko a wajen ramadana cikin sallolin sa na dare mai azumi zai jirayi lokacin shan ruwa lokacin shan ruwa yana tabbatuwa ne da zarar kwallon rana ya faɗi mana an nemi rana daga sama an rasa ta ko da gari da sauran haske kuwa in dai kwallon rana ya riga ya shiga ya ɓace to lokacin shan ruwa mai azumi ya yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad afṭara as-sa'im idan dare yayi can wuni ya yi can ɓallar rana ya faɗi to lokacin shan ruwan mai azumi ya yi kar ka ce za ka jira sai dare ya yi ko sai wani masallaci an kira sallah ko sai taurari sun fito yahudawa da masu addinin shi'a su ne ba sa shan ruwa a lokacin azumin su sai taurari sun fito annabi kuma ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce la zalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra al'umma ta ba za ta gushe ba da alkhairi matukar tana gaggawar buɗe baki a wani hadisin yace la yazalu nasu bi khairin ma lam yantaziru bi fitrihim an-nujuma kama qala alaihi salatu wassalam al'umma ba za ta gushe ba da alkhairi matukar ba ta ce sai taurari sun fito za ta rinka buɗe baki ba ma'ana wannan abu na jiran sai duhun dare yayi sai taurari sun fito yana ɗaukewa al'umma alkhairi mai tarin yawa gaggawar buɗe baki yana sanya al'umma ta riski alkhairi mai tarin yawa mu kiyaye wannan lokacin da mutum zai yi buɗe baki akwai ladubban da addinin musulunci ya sanya ga mai buɗe baki na farko abinda za a yi buɗe bakin da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum zai yi buɗe baki ya nemi dabino dabinan ma mai laushi mai ruwa a jiki wanda ake kira da rutsam an gane ko ba bushashe ba in dai za ka samu ɗanye wanda yake matsuwa mai laushi mai taushi to wannan shi aka fi so a yi buɗe baki da shi idan kuma mutum bai samu dabino ba to sai samu bakin ruwa empty ruwan da ba na komai ba ba ruwan zoko ba ba ruwan lemo ba ba ruwan lamurje ba ba ruwan tsini ba ruwa dai bakin ruwa da muke faɗa ba ruwan shayi ba waɗansu mutane za ka ga idan ba su samu dabino ba sai su koma cin fruit kayan marmari wannan ba haka sunna ta koyar ba ba za mu ce kayi laifi ba amma dai abin da sunna ta koyar shine a yi da dabino dabinan mai laushi in an rasa kuma sai a yi da ruwa empty kawai to sannan lokacin da mutum zai yi buɗe baki dama ce babba a tattare da shi ta addu'a wanda shi daman azumi baki ɗayansa idan mutum yana yin sa yana da wata alfarma a wajen Allah ta yi addu'a ya amsa masa shi yasa a ƙarshen ayoyin azumi Allah ya cika da maganar addu'a wa idza alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu kaga wannan a tsakiya aka surko maganar addu'a a lokacin da ake bayanin azumi daka shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna lokacin azumi lokaci ne na amsa addu'a kuma manzo Allah ya karin bayani cikin hadisai masu tarin yawa yake faɗa walis sa'imi watan mustajaba mai azumi yana da addu'a wacce da yayi Allah madaukakin sarki zai karɓa masa musamman lokacin sahur da musamman lokacin buɗe baki yana daga cikin ladubban da sunna ta koyar idan mutum zai yi buɗe baki ya yi addu'a zahaba zama'u waftallat al-uruq wa sabata al-ajr insha Allah jijiya ta jike kishirwa ta tafi sannan kuma lada ya tabbata in Allah maɗaukakin sarki ya so ya yarda yana daga cikin abin da zai amfani mai azumi kwarai da gaske a lokacin da zai yi buɗe baki ƙoƙarin ya ga ya yi wannan addu'o'i na alkhairi kada ya manta da alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira sau da dama idan aka ce dama ta addu'a ta zo mutane sukan karkata zuwa ga neman duniyar su tsantsa to shi kuma Allah subhanahu ala abin da yake so mu roƙa a wajensa duniyar da kuma lahirar in kana roƙon duniya tsantsa hakan zai sa Allah ya hana ka duniyar kuma daman a lahira baka da rabo matukar ka tafi akan haka dan Allah yake wa minan nasi mai yaqulu rabbana atina fid dunya sai yake wa malahum fil akhirati min khala daga cikin mutane akwai wanda kullum suka tashi addu'a su dai duniya duniya to wannan a lahira ba su da rabon komai sai Allah yake wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار سيتي أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ذاك أدبتن أدوين دزام رنك أي ألوكة أزمي مرنك قوكر منا hararo duniyar mu muna hararo lahirar mu domin hakan zai bayi zuwa ga mu samu duniyar kuma mu samu lahirar Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya uwa na san bayani akan azumi takaitaccen lokacin da muke da shi ba za mu iya kure shi ba baki ɗaya abin da zan ba mu shawara a kai a ƙarshe shi ne shi azumi ibada ce sharaɗin kowace ibada ba a yin ta da jahilci duk abin da ya shige maka duhu maza maza ka tambayi malamai kafin lokacin ya ƙure maka da zarar kana cikin azumi wani abu ya shige maka duhu to kai maza maza ka tambayi malamai don su wayar maka da kai akwai abubuwan da ya kamata a ce mu ɗan yi harare zuwa gare su kafin in dakata waɗanda sau da dama sukan faru misali idan an fara azumi a ranakun farko farkon azumi rana ta ɗaya ta biyu ta uku kafin sati ɗaya kafin ka ga mutane sukan manta da azumi ake wani da safe sai ya ci ya sai tuna azumi ake da yawa malamai sukan sha tambayoyi akan wannan malam wallahi sai da na ci na na ma fito kasuwa sai na tuna azumi ake to matukar ba da gangan ka ci ka sha ka ƙoshi ba azumin ka yana nan domin annabi ya faɗa cewa man nasiya فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه duk wanda ya manta ya ci ya sha sai daga baya ya tuna ya zarce da azuminsa banan ta Allah Allah ne ya ciyar da kai kyauta ya shayar da kai kyauta kuma tare da haka kana da ladan azuminka ba ko ramuwa a kanka yana daga cikin abin da ke faruwa ga masu azumi wani lokaci mutum yana azumi amai ya zo masa mutum yana azumi haɓo ya zo masa duk waɗannan abubuwan musamman shi amai in ba kai ka jawo shi ba idan ka yi shi kuskura baki kawai za ka yi ka ci gaba da azumin ka bai lalace ba amma wanda shi ya jawo aman ko dai ta hanyar zuwa wani waje da wani abu yake faruwa wanda zai iya tayar masa da zuciya kamar mutum ya je wajen da ake kona wani abu ƙaurin wannan abun ya sa zuciyarsa ta tashi kuma ya san cewa daman irin wannan abin in ya faru gare shi zuciyarsa tana tashi har ya kai ga amai to idan ya haka kamar shi ya jawo amai da kansa da haka akwai ramuwar azumi ɗaya tak a kansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqai fala qada alai wa man istaqa'a falyaqdi wanda amai ya fi karfinsa babu ranko a kansa amma wanda shi ya jawo aman da kansa to lalle ya rama azumi baya ɗaya a kansa da ragaran waɗannan abubuwa ko shakka babu suna da yawa ba za mu iya iyakance su ba a wannan zama da haka ya ‘yan uwa mu bauta wa Allah bisa ga ilimi mu bauta wa Allah bisa ga tambayar malamai cikin abin da ya shige mana duhu domin Allah ya ce da mu fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi mu abuta sani in ku ba ku sani ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al maganin cutar jahilci da shiga duhu shine mutum ya yi tambaya cikin duk abin da ya shige masa duhu malam mai ya yace wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ga baligi ya aikata wani aiki na wajibi ba tare da ya san hukuncin Allah ba akan wannan aiki ya tambayi malamai sannan ya koyi da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabata tun kafin azumin ramadan ya zo da wata shida sukan yi addu'a Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan duk lokacin da za su yi addu'a addu'a su Allah ka kai mu ramadan Allah ka kai mu ramadan idan kuma ramadan ya wuce wata shida suke yi suna bin sa da addu'a Allahumma taqabbal minna ramadan Allahumma taqabbal minna ramadan Allah ka sa ramadanan da muka yi an karba Allah ka sa mu cikin waɗanda suka dace yayin uwa da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ba za su riski ramadana ba wani kila sai ana gobe zai mutu wani kuma za a ga watan da shi amma kuma Allah ba zai ba shi lafiyar da zai azumce shi ba ka yi ta addu'a Allah ya kai ka kuma ya baka lafiyar da za ka azumce shi wannan shi ne riba Allah madaukakin sarki ka karɓa mana ayyukan mu na alkhairi ka riskar da mu watan ramadana mai alfarma kuma ka ba mu ikon azumtarsa kuma ka karɓa mana ka sanya mu cikin bayin da za ka 'yanta ka sanya mu cikin bayin da zaka yi wa rahama ka sa mu dace da daren lailatul qadr aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah لا da فوت لا فد فوك ولا كان شانئك جزاكم الله خيرا وعلى lawal abubakar gadon kaya akan wannan bayanai masu tsada gwanagwanan bayanai wanda muka ji su kawai da aka sani shi ne malam alkasim umar jibril alkasim hotora kenan yawwa zai yi bayani ne akan wani maudu'i maudu'in da zai bayani a kansa yadda za ka yi wa kowa fantin kau, yadda za ka yi wa kowa fantin kau? saboda haka idan kana fatan ya zamo ka yi wa kowa fantin kau, ya kamata tun daga yau ya zamo ka ɗau azama cewa za ka halarci wannan zama da za a yi da fatan Allah ya ba wa jama'a damar abin nan halarta ranar juma'a ne zuwa daidai da 19 ga watan biyar kenan watan watan nasara 19 ga watan biyar yauwa yanzu zan koma wajen malam yahaya shehu mai mota dan mu ji abin da zai toka mana na abin nan ta'aliki akan wannan bayani da malam yi mana fa tafaddar mashkuran ma'juran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka wannan gwalagwalan bayanai da gwani malam lawan ya yi ba su buƙatar wani ta'aliki wanda yake mai faɗi musamman kuma a ce iri na wanda yake ƙaramin ɗan almajiri a ce shine zai ta'aliki kan waɗannan bayanai wanda manyan malamai suka yi malam ya yi mana magana a kan asalin kalmar ita ramadan din don haka ni kuma zan ja hankalinmu zuwa asalin kalmar ita a saum ko a siyam kalmar a saum ko a siyam asalinta min sama ya sumu sauman wa siyaman ma'anarta a luga shine al kamewa Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan ma'anar ta taluga a guri ɗaya tal a cikin alkur'ani yayin da yake bayanin na na maryam lokacin da ta haifi annabi isa fa in ma tarayinna min albashara ahadan fa quli inni nadartu rahmani sawman falan ukallima in siya. a nan ma'anarta shine al-imsak kanewa shi yasa malamai istilahan suka ce ma'anar saum shine imsakun makhsusin an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin ma'anniya Wata wata keɓantacciyar kanewa ce akan wasu abubuwa keɓantattu wani lokaci keɓantacce ma'ana min ɗuro fajar sani a ani fajar sadiq ila gurubin shams ma'an niyyar ila Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar asawun shar'an kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an farlanta masa azumi na watan ramadan a shekara ta biyu bayan hijira daga makka zuwa madina zamansa na makka ba a farlanta ibada ta azumi ba bisa hikima ta yadda allah maɗaukakin sarki yake ta shari'i lokacin da aka dawo madina farkon azumin da aka fara farlantawa kamar yadda hafiz bin hajar ya rinjayar a cikin fatahul bari sharhin sayar bukhari cewa shine azumin yau ashura a shekara ta biyu sai ya zama na an farlanta azumin watan ramadan sai ashura ya zama azumi na nafila kamar yadda abdullahi bin umar ya tabbatar da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi ga al'ummatan da suke kafin ku wato ba a kan ku farau ba amma hikimar da ta sa aka farlanta azumi ba wai don ku ji yunwa ba kawai ko ku sha ishirwa ba kawai ko a hana ku sakewa ba kawai a'a la'allakum tattaqun domin ai tarbiyyar zukatanku su samu tsoron Allah domin ai tarbiyar ku ku samu tsoron Allah wanda wannan taƙawa da ake so ai tarbiyar mu mu samu ita ce gayar kusanci ga Allah maɗaukakin sarki shine ƙololuwar abin da za ka ka samu kusanci da Allah duk wanda ga ya kusanci Allah taƙawa ce ta bashi kusancin duk wanda ya nesanta da Allah rashin taƙawa ne shi yasa yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أما إن أكرمكم عند الله A hadisin Bukhari da مسلم suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce man akraman nas waye yafi daraja ya yafi martaba ne a cikin mutane manzon Allah yace a wanda yafi su tsoron Allah shi shine yafi su daraja don haka Allah maɗaukakin sarki yana so mu kusanta zuwa gare shi mu samu daraja da girma a gurinsa shi yasa ya shar'anta mana azumi domin ya tarbiyyantar da mu mu samu wannan takawar da za ta kai mu zuwa kusanci gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci ramadana tara a rayuwarsa tunda mun ce an farlanta masa a shekara ta biyu ya azumci wannan shekarar har zuwa shekara ta goma idan ka lissafa manzon Allah ramadana tara yayi a rayuwarsa a wannan ramadana tara a wannan ne ya karantar da dukkanin al'umma irin yadda za su yi ibada ta azumi da kuma hukunce-hukuncensa ya karantar da mu ƙaunan wa fi'ilan wa taƙariran sallallahu alaihi وعلى آله وسلم Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan al'umma ya zamana ita ce al'ummar kaɗai da Allah maɗaukakin sarki ya bawa watan Ramadan tunda a baya mun ce Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana kama ku ci ba alal min qablikum yadda aka farlanta mana azumi an farlanta wa al'ummatan da suka gabata amma dukkanin al'ummatan da suka gabata ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wata ramadana sai mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana ramadana ya zaɓa mana wannan wata saboda shi ne watan da Allah ya zaɓa ya saukar da mafificin littafi wanda ya ba wa mafificin annabi zuwa ga mafificiyar al'umma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani a ciki sai ya farlanta mana azumi domin ya zama kamar godiya ce ga Allah maɗaukakin sarki na wannan ni'ima da ya mana ya saukar mana da alƙur'ani a cikin wannan watan shi yasa a ƙarshen inda Allah yake cewa sha ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda a ƙarshe sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum ya zama kamar godiya ce muke wa Allah madaukakin sarki saboda zaɓin wannan lokaci da Allah ya yi ya farlanta wannan wato ya saukar da wannan mafificin littafi zuwa ga wannan a al'umma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wani dare a cikin watan Ramadan wanda ya kira shi da dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzire wannan dare mai albarka shine dai Allah ya kira shi da lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri saukar da Alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki yayi a wannan dare shine saukar alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wani guri da ake kiransa baitul izza wannan ita ce sauka ta farko da aka yi ma alkur'ani ba ana magana saukar da alkur'ani daga sama izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba domin alkur'ani shine littafi kadai wanda Allah ya zaɓa ya masa wannan nau'in sauka guda biyu littattafan da suka gabata nassoshi sun gwada cewa an saukar da su ne a dunkule lokaci guda amma alkur'ani an yi masa sauka kala biyu sauka ta farko ita ce muka faɗa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a dunkulansa baki ɗaya shine aka saukar da shi fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara wannan sauka ita ce za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ne mana ishara da ita a cikin wannan ayoyi da muka faɗa shahar ramadan allazi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan akwai sauka ta biyu daga baitul izza gwargwadon bukata lokacin da ake bukata ana kawowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wannan ka sauka an yi ta ne cikin shekaru 23 na annabta na manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan kuka duba usulubin alkur'ani za ka ga idan yana magana alkur'ani in ƙur'ani yana magana kansa za ka ga yana amfani ne da kalmar yana yin amfani da kalmar anzala yanzilu inzalan yana kuma yin amfani da kalmar nazzala bi yunazzilu tanzilan amma littattafan da suka gabata duk inda za a yi magana su akwai su za a ga da kalmar inzal ne misali a cikin surata ali imran da Allah ya ce alif lam Allahu la ilaha illa huwa al qayyum da zai magana alqur'ani sai ya ce nazzala عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل القرآن سيتي نزل الكتاب التوراة والإنجيل سيتي أنزل التوراة والإنجيل أتكن سورة النساء يتي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل القرآن يتي نزل لتتفن دا أكا سوكر كافن القرآن يتي أنزل domin galibi idan larabawa suna bayanin kalmar anzala yanzilu inzalan suna maganar abin da ya sauka galibi akan abin da ya sauka lokaci guda amma idan suna maganar abin da ya sauka wannan bayan wannan sukan yi amfani da kalmar nazzala ne yunazzilu tanzilan shi yasa shi alqur'ani a wani gurin sai Allah ya ce anzala wani gun ya ce nazzala alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا duk yana nufin alkur'ani amma idan ka duba duk littattafan wanda suka gabata ba wanda aka sa wa kalmar nazzala domin a nuna ma cewa alkur'ani ya sauka ta waɗannan ɓangarori wato yanayi guda biyu ko sifa guda biyu to a wannan dare Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan dare na lailatul qadari khairun min alf shahr ya fi watanni dubu alheri ba ta aka daidai yake da watanni guda dubu ba sama yake da watanni guda dubu gurin alkhairi wanda wata dubu shekara tamanin da wani abu wata dubu shi yasa a shek dr mustapha al'adawi a cikin littafin da ya na tafsir ya kawo ta magana ta cewa al'ummatan da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsawon rai mu ku al'umman manzon Allah Allah bai ba mu tsawon rai ba su sun samu tsawon lokaci wanda za su yi ta ibada mu kuwa muna da takaitaccen lokaci mu sai Allah maɗaukakin sarki ya canja mana da lailatul qadari wanda kai ibada a cikinsa ya fi alheri sama da ibadar wato shekara tamanin da wani abu nawa ne a cikinmu za su shekara tamanin din? ballanta na hadda ɗoriya sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lailatul qadari bari mu koma da mu zuwa me ya kamata mu yi a ramadan babu shakka dukkaninmu mun san halin da nake ciki ko kuma kafin nan in ce mu ɗauki ɓangarori guda biyu ɓangare na farko mu ɗauki ɓangaren haƙƙin Allah kafin mu zo zuwa haƙƙi na bayan Allah kun san haƙƙoƙi ne guda biyu duk wanda ya kiyaye su shine yake samun tsira a gaban Allah haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah duk wanda kaga ya samu kansa a cikin musiba ranar lahira ya tozarta haƙƙi nan guda biyu aka tambayi yan wuta aka ce ma salaka kun fi saƙar. sai suka ce ne lam nakum minal musallin rashin yin sallah haƙƙin wa aka tozarta haƙƙin Allah sannan abu na biyu fa wa naku nut'imul miskin rashin ciyar da miskinai haƙƙin suwa aka tozarta har cikin bayan Allah shi yasa suka samu kansu a cikin wuta don haka idan muka ɗauki haƙƙin Allah Allah maɗaukakin sarki yana so ka zage dantsi ka ƙara ibada akan ibadar da kake yi a cikin wannan wata mai albarka wata ne na tsere masa'a ka tsaya ka ribanci azuminka gwani malallawan ƙarshen maganarsa ya yi wata magana wadda take idan da za a fahimce ta magana ce wadda za ta iya tsaya maka a rai nawa ne suke shiga ramazana amma ba za a fita da su ba nawa ne ma yanzu muna ta tunanin ramazanan ya taho amma ba za su riske shi ba nawa ne za su azumci wannan watan ramadana amma na gaba ba za a yi da su ba da haka ka ɗauka wa kanka cewa ina gani wataƙila fa wannan shine ramadana na na ƙarshe don me ba zan tsaya in ci ribarsa ba ka tsaya ka kare mutuncin azuminka ka kiyaye ƙarya ko za ka ce kana so ka kiyaye ƙarya karanta hira in za ka buɗe baki kai ta hira ita kuma ƙarya daɗi gare ta sai ka yi ka ciyayi gulma domin gulma tana da daɗi ga mahaifiyinta in kuma ka ce za ka yi hira musamman yanzu majalisanmu na hira wuraren hiranmu kashi tamanin cikin ɗari hirar wasu ne gulma ce giba ce da haka idan kana so ka kare martaba azuminka nisanci hira ka karanta wa kanka hira ka lizumta wa kanka shiru da yin abubuwan da za su amfane ka ka karanta alkur'ani bakinka kada ya gushe da ambatan Allah sallah na nafilfili ka jure domin za ka ga wato wani abu da ake yi idan ramadana ya zo an san tashin swiss kan ko fu za ga ta cika kwali amma ɗaga masa ruwa ka gani zai neme ta rasa to haka ake yi da azumi da azumi sai ka rasa masallaci ka rasa ta ina kai da ka saba shiga gaba karshen ta sai a wajen masallaci za ka samu sahu amma da tafiya yana tafiya sai ya ga ana ramewa ana ramewa ƙarshen ta goman ƙarshe wanda za a ga ana sallah da su layi biyu ne ‘yan asali ɗin nan su suka dawo wanda da an kore su waje wa'ancan ‘yan cirani duk sun gudu to a jure a jure sannan ɓangare ɗaya kuma mu dubi halin da muke ciki a wannan rayuwar mun riga mun san yadda mutane suke kokawa da abin da za su ci mun san yadda mutane suke kokawa da tufafin da za su sa su kare tsiraicinsu to mu ribanci wannan lokacin ta hanyar ciyarwa tufatarwa shayarwa mutumin hadisin bukhari da muslim cewa karuwa daga cikin karuwan bani isra'il ta zo wucewa ta bakin rijiya sai ta ga kare yana cin ƙasa mai danshi saboda ishirwa kare karu nan ta tsaya ta yi guga da takalminta ta ringa ɗebo ruwa tana ba wa karen nan karen nan yana sha har sai da ya ƙoshi idan ka tattara ruwayin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya faɗi abubuwa uku da Allah maɗaukakin sarki ya mata saboda karan nan ya ce fashakara halla wa gafara laha wa adkhala aljanna Allah ya gode mata godiya ta Allah ya gafarta mata ya kuma sa ta aljanna amma abin da zaka duba karuwa kare kun ba su cewa abin fa karuwa ta shayar da kare Allah ya gode ya yi gafara ya ba da aljanna to ina ga kai dan adam musulmi da ka shayar da musulmi kuma ne azumi ya kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin musulun cewa Allah yana faɗi a hadisul qudsi zai ce da ɗan adam ya kai ɗan adam me isa ne ne muka ci da ni amma baka ci da ni ba ce ya Allah ci da kai alhalin kai ne ubangijin halitta wa anta rabbul alamin shin bai isa da bawa na wani ne muka ci da shi baka ci da shi ba baka san cewa da ka ci da shi yau zaka samu sakamakon ciyarwar a gurina ba lalle Allah yana son ciyarwa tun da yake jingina abin zuwa gare shi in ka ciyar da bawansa shi ka ciyar ku yi tunanin wannan magana shi yasa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul islami a cikin hadisin bukhari da muslim wani aiki ne ya fi alheri a cikin ayyukan musulunci ya ce an tuƙa yi ta'am wa taqra salam ala man arabta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba bari in rufe mana da wani hadisi da yake cikin musannim na ibn abi shayba wani asar kuma yana cikin hidayatul auliya na abu nu'aym lokacin da abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais sahabi na annabi sallallahu alaihi ya zo rasuwa wanda yana daga cikin malamai daga cikin sahabbai kuma mai yawan azumi mutum mai yawan ibada sai yake wasiya ga wanda suke gurin a gurin akwai ɗansa abubar da ina bi musa al'ashari wanda shine ne rawul kissa yake ba shi labarin cewa me isa ba za ku zama kamar ma'abocin wato gutsuran gurasa ba yace kun san kowaye ma'abocin gutsuran gurasa suka ce ba mu sani ba yace wani mutum ne daga cikin al'ummar da suka gabata cikin bani isra'il mutum ne mai ibada sai da ya shekara saba'in a hasumayarsa a kan dutse yana ibada wata rana ta sama sai leko sai idansa ya gano man wata mata wadda take mai kyau sai shaidan ya ringa raya mar har ya fitine shi da wannan mata ya zama da ya je ya nemi wannan mata sai da ya kwana bakwai yana fasikanci da ita bayan kwana bakwai nan sai kuma nadama sai ta zo masa yake kuka yana neman gafarar Allah sai ya yi bakance cewa zai tafi zuwa baitul maqdis domin ya je tuba wa Allah amma duk taku da ya yi tun daga garinsu har baitul maqdis duk taku sai ya nafila raka'a biya tuba wa Allah ya fara tafiya sai dare yayi sai ya ga wani kamar ɗan rumfa ce ko kuma kogo masakin wanda ba su fukara wanda ba su da gida suna shiga shi ma sai ya shiga sai ya rabi sai ya tarar da miskinai ne sun kai mutum goma sha biyu sai ya shiga shine na sha uku ya zauna sai da wani mutum ya shigo da kwarya cike da gurasa yana bi yana bawa wannan miskinai sadaka wani mutum ba a zo kansa ba sai ya tashi sai ya miƙa hannu zai yi ribibi sai mutumin na ya daka matsawa tun da ake kawo gurasan nan yaushe aka taba kawowa kaga wani bai samu ba to yau punishment ɗinka ba za a baka ba sai ya tsallake shi gobe ka ƙara lalle sai ya ƙara <laughs> ya ce zalama don haka sai wuce har aka zo kan mutumin nan da zai je tuwa aka bashi sai ya ga kowa na cin gurasa banda mutum ɗayan nan sai ya tausaya mar sai ya tsaga gurasan nan sai ya raba sai ya miƙawa wannan mutum da ya zulama mutumin nan yana fitowa bai ci gaba da tafiya ba sai Allah ya ɗauransa da aka ɗauransa sai aka auna ayyukansa na ibada da ya shekarun nan da wannan laifi da ya yi na kwana bakwai sai laifin kwana bakwai na wurin jayi ayyukansa sai aka ɗauko wancan aiki na ba da gurasa tsagin gurasa rabin gurasa sai aka sa sai wurin jayi wannan laifin sai Allah ya sa shi a ku duba wannan babu shakka wannan bayani na abu musa al'ashari akwai matuƙar jan hankali in tsagin gurasa zai kai mutum aljanna ina ga wanda ya ba da kwanan abinci ga mai azumi wanda ba shi da inda zai je ci kowa a unguwarsu wallahi ya san wanda ba shi da ikon abinci kowa ya sani mun sani domin ungul mace mun iya mun iya zama cewa kai wani ina wani din nan ka wannan mai rigar guda ɗaya me yasa baka ba shi ta biyu ba kowa da kai haka kawai za ga akwai wani salo na gulma wanda ka ji yana wannan ya kware dafta ne a gulma in yanzu a ji kai sai ya ɗauko da ga tausayi ha ne gaskiya wani wallahi ina tausayi. abin ba daɗi Abin ba daɗi ni da na ga wani ai ban gane shi ba ni da ma ya bar aikinsa ne wannan shi ne magana duk wanda yake wanda ba shi da shi an sani don ne ba za a taimake shi ba don ne ba za a ba shi ba an san wanda kullum sai ya fita sanne yake samo abin da za su ci shi da iyalinsa dan da za a hutar da shi da azumi ba a taimaka mar ya ci shi da iyalin nasa shin da azumi zai ji ko da yawan noma wanda ba shi da tabbas zai samu ko ba zai samu ba me yasa ba za mu nemi aljanna da shi ba me yasa ba za a ba shi ba don haka mu yi wa kanmu wannan tunanin ka ɗauka duk yadda Allah ya kaddara ma kawai bari a wannan ramadanan a gidana zan ƙara kwano ɗaya ma'ana ba kwano ɗaya na shinkafa ba nake nufi ina nufin plate ɗaya da zai ishi mutum ɗaya in samu wani miskini guda ɗaya in ce don Allah wane da Allah ka ringa zuwa kana cin abinci a gidana ka ringa zuwa kana ɗaukan abincin da za ka yi buɗe baki da shi a gidana kawai guda ɗaya ɗauki guda ɗaya wancan ma ya ɗau guda ɗaya wancan mutane nawa za a tallafawa idan lokacin sallah ya zo ka duba ka ga ban ce ka ɗauko in ma ka yi sabo ai akwai ban ce ka ɗauki uwar garke ba a cikin riga ka kar ka ɗau uwar garken ɗauko ta tsakiyar nan wanda ita ba ta mutu ba ita kuma dai ba ta cikin ɗabakatul ula ɗauke ta ka wanke ka goge wata wani daidai da sabuwa take a gurinsa ka bashi ka gani kuma wallahi ka zauna ka ga yadda zai fito ranar idi yadda kake takawa ka sa sabo haka zai ringa takawa yana kallon sama shi ma shi ma gani yake ya sa sabo me yasa ba za ka yi wannan ba mu duba ta arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa mu duba waɗannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu gaskiya ni ban san wallahi zan yi magana ba ni dai na rako malami kuma an tsora min abu mai nauyi ga sai gumi nake saboda ni da na san malam ma yana nan malami na yana nan dr abdulkadir gaskiya ba zan magana ba don wannan shine awwala marra lokaci na farko da na taɓa magana a gabansa ba na yi in dai na yana guri ba zan ba to dai yau ta kama ni shi yace in yi ta'alikin kada kuma in ƙi ya zama na na yi laifi Allah maɗaukakin sarki ya mun gafara akan kurakuran da na yi Allah maɗaukakin sarki ya tara mu alada akan abin da na faɗa daidai wa salamu alaikum wa rahmatullah alaikum to alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ah, na tabbata jama'a da suka ji wannan bayanin za su tabbatar wani irin almajirci malam yake faɗa a lokacin da ya fara buɗe wannan bayanin nasa da fatan Allah ya saka wa malam da alheri kuma abin nan ya tallafa mana gaba ɗaya na ganin za a yi kiran sallah kafin tambayoyi da suka zo hannunmu bismillah salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada amma ba yanzu za mu shiga tambayoyi gadan gadan amma kafin mu shiga tambayoyin na manta ban yi maraba da na'ibin wannan masallaci mai albarka ba wato malam jibril muna masa barka da isowa da kuma malam sani arkam shi ma da ya iso a lokacin da ake cikin abin nan wannan bayanin malam muna yi masa barka da zuwa kuma muna yi muku godiya da sanya albarka da kuka yi kuka halarci wannan zama mai albarka tambaya ta farko yana cewa kamar shi jan hankali yake so a yi wai waɗanda suke yin tarawih amma kuma ba sa tsayawa a yi shafa'i da watiri saboda suna niyyar su sallah bayan abin nan wato su kara waɗansu na fulfulun da daddare ta nan kamar ya ɗau mawukifi kenan shi assalamu alaikum wa rahmatullah mutumin da ya bi liman suka yi sallar dare a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in har ya kai har ƙarshe tare da liman za a ba shi ladan ya yi sallar daren baki ɗayansa da haka inda so samu ne mutumin da ya bi liman to yayi haƙuri a yi shafa'i da wuturi da shi amma ba a ce ba laifi ne kuma in ya katse in yana tunanin zai sake tashi da daddare ya sake yin wata sallar domin ka'idar shi wuturi an fi so ya zama shine sallar da daga shi ka kulle dukkanin sallolin daranka kamar yadda hadisi ya zo cin sai muslim manzo ce yace ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya sallah ku ta ƙarshe a zare ta zama ita ce wuturi Allah ya samu dace jazakumullahu khairan wannan kuma wata irin tambaya ce yake cewa Allah ya da malam gida lafiya mutum ne ya manta ya ci dankalin Hausa a tsakiyar rana a watan Ramadan yana cikin ci sai tuna yana azumi kuma a daidai lokacin kuma ya shaki zai iya korawa da ruwa ko kuma ya zai biyu wannan tambayar ta yi kama da wani shiri na gidan rediyo da ake ce da shi tsaka mai wuya <laughs> to maganar gaskiya shine a cikin tambayar tasa akwai far'ul matsala wanda bayi da mahimmanci sanin cewa dankalin na hausa ne ko na turawa ne <laughs> wanda bayi da mahimmanci a cikin tambayar kawai dai ya ci wani abu sawa'an dankalin na ko doya ce ko dankalin tura ko makani ko me dai in dai abin da ya halar ne kawai dai ya ci wani abu to lokacin da ya ci wannan abin a matsayin mantuwa da zarar ya tuna hatta na bakin bakinsa fitarwa zai yi amma sauran da ya riga ya haɗiye to ya ci bilis an kyale masa to amma sai kuma gashi ya shaƙi yanzu a sane yake <laughs> to a wannan yanayi zai kora ruwa don ya maganin wannan shakewar inda zai kai ga cutuwa amma fa tare da haka azumi ana bin sa guda ɗaya saboda yanzu uzurin mantuwa ya kau daga gare shi ballantana an ce an ɗauke masa azumi domin hadisin da yake in ka ci an ɗauke maka zunubin abin da ka ci da azumi ya sharɗanta mantuwa man nasiya fa akala wa shariba ko au shariba falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu daka anan zamu halatta masa ya sha ruwa saboda ya zama min babid darura anan ba ma ruwa ba inda zai rasa ruwa sai giya an halatta masa ya sha giyar saboda ya kwaci ransa da ya bari ya makare ya mutu to gwanda ya sha giya ya zama ita ce abin da za kore masa makarar inda ya babu wani abin sha sai ita zunubin shan giyar ya ɗauke to yanzu kuma tunda a cikin azumi ake ramuwar azumi tana kansa ba za ka dora masa kafara ba tunda darura ce wallahu alam Allah khairan nan kuma yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sha azumi saboda larura amma bai ciyar ba har sai da wata ramadan ya wuce ina jin yana so ya ce ko har wani ramadan in yi iso kenan to uzurin nasa na ciyarwa ne in na ciyarwa ne ko yaushe ya tuna sai ya ciyar babu matsala inda ma na ramuwa ne shine cikin fuqaha'un malikiya suna ganin akwai akwai wanda suke ganin idan mutum ya sakaci bai rama ba har wani ramadana ya zo to za a dora masa punishment na ciyarwa haɗu da ramuwa to amma shi tunda uzurin nasa na ramuwa ne to duk lokacin da ya tuna sai gaggawa kuma ya zo ya rama wallahu alam nan kuma yana bayanin wai abin nan wanda ya kallon sha'awa ko kuma yayi wasa da gabansa har ya zubar da maniyi shi kuma mai hukuncinsa a azumi kenan to wannan ma matsala ce wacce malamai sun karu juna ilimi akwai malamin da suke ganin za a ɗora masa ramuwa har ma da kafara domin akwai sakaci akwai ganganci kai ma har akwai wulaƙanci a ce cikin watan ramadana ka yi istimna'i wasa da azzakarinka ko mutum ya wasa da ɓangarori na jikinsa don ya biya wa kansa sha'awa akwai cikin malamai da suke ganin fa alaihi alqada ma alkaffara akwai malaman da suke ganin azumin sa bai karye ba ma kwata kwata amma yayi laifi mai girman gaske cikin malaman hadisi na zamani akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama yana ganin istimna'i baya karya azumi amma dai wanda ya haka yayi laifi mai girma yana ganin abin da yake karya azumi kadai ta hanyar sha'awa shine saduwa amma in ba wannan ba duk wata hanya da mani ya fita daga jikin ɗan adam sawa'an kallo ne sawa'an tunani ne sawa'an wani aiki ne to wannan yana ja masa laifi mai girma amma azumin ma bai kare ba to ko shakka babu kuwa dan an ce azumin ka bai kare ba ba yana nufin ka ci bilis bane ba domin mafarauta suna da wani karin magana da suke cewa karamin sara shi likita ke daurewa ko ke ɗinkewa in sara ya yi sara sai dai a dangana ga Allah ma'ana kai laifinka da ma ƙarami ne to shine za a ɗora maka kafara da ƙaba amma girman laifinka da aka yi maka shiru to ka san ba ƙyale ka aka yi ba domin Allah ya ce wala tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun kada ku ɗauka cewa duk abin da azzalimai suke yi domin wannan nau'un min zulm zulmun nafs Allah ya rabkana ne da bai sa hukunce hukunce a irin wannan ba innama yu'akhirhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana yin talala mai kamar sake ne ga ire-iren waɗannan ga ranar da ido zai raina fata Allah maɗaukin sarki ya tsare mu daga ire-iren waɗannan abubuwa amin amin jazakumullahu khairan wannan matsalar ciyarwa idan mutum ya ciyar da miskini guda ɗaya amma abincin kwana talatin ɗin ya hukuncin wannan ciyarwar fidiya din kenan idan mutum ya ciyar da miskini ɗaya amma abincin adadin kwana talatin ciyarwarsa ta yi amma abin da aka fi so in akwai miskinan da yawa to ya nau'anta domin alkhairin ya fi yawaita amma idan ya zama miskinin ɗaya kaɗai ake da shi to sai ya dunkule abincin kwana talatin ɗin ya bashi Allah ya sa mu gane. khairan. Ah, wai jan hankali akan abubuwan da suke faruwa a abin nan kafin azumi da yake malam ya yi bayanin cewa watakila rashin sabo da azumi din yakan sa mutum a farkon azumi watan ramadan ya ci abinci ya cika cikinsa daga baya ya tuno cewa a shi azumin yake to kuma ya gudana al'ada cewa dab da azumi ana yawan ɗaura aure wanda kuma samari suna yawan aukawa a farkon azumin ko a cikin azumin cikin waɗansu abubuwa daga baya kuma su zo suna yin fatawa a wajen malamai yaya malam zai ja hankali akan wannan na farko dai wannan al'ada ce ta galibin mutanen afirka idan na ce afirka hatta afirka ta gabas wanda afirka ta gabas za ku tara akwai kasashen larabawa a ciki amma har su irin wannan al'adar ta kai musu shine yawan yin aure a watan sha'aban wanda asalin shi auratayya annabi dukka a shawwal yake yi ko ya aurar ko ya aura a shawwal yake yi shawwal shine watan karamar sallah ma'ana kaga idan aka yi watan aka yi azumi aka daura aure a watan karamar sallah za a yi honeymoon shaharul asl har sai abin da bahaushe yake faɗa mai ya fita daga kan kaza kafin ramadani kewayo to amma akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba saurayi sabon yanka da budurwa sabuwar yanka ka ɗaura musu azumi wani ma ana igo ba za a kama azumi ake kai su su tare ai ba kai musu adalci ba sahalin ne ne ma'ana ka ce ma kar su karya azumin su ma wannan maganar ba ta taso ba za ka haɗa wuta da fetur ka ce ba za a yi gobara ba ba zai yiwu ba da ka ni abin da nake gani asali akan wannan matsala iyayenmu masu aure da aurarwa ya kamata su gyara kalandar mu ta auratayya ya kamata ma hatta masarautar mu da irin hizba waɗannan abubuwan ya kamata a wa al'umma wannan bala'in da al'umma take wajen taka hurumin Allah domin azumin wata ramadana fa farilla ce daga cikin farillai manzo Allah fa addu'a ya jibril Allah ya turo ya dakatar da annabi zai hau bari yace ga addu'o'i uku Allah ya turo ni in yi su kuma karka wuce sai ka ce amin daga ciki ragima an fumri'in adraka ramadana falam yughfar lahu mutumin da ya riski ramadana bai yi abin da Allah zai yafe masa ba idan Allah ya sa shi a wuta fa ab'adahu Allah Allah ya nisanta shi to ko menene abin da zai jawo ba za a gafarta maka a ramadana ba aiko yana daga cikin su ka karya azumin ka lalata azumin saka iyaye ya kamata su yi wannan tunani kai kuma saurayin da ka zo masallaci ka je ko da a ce duk iyaye a gari ba su canja ba in an sa maka aure a wannan lokacin sai ka ce gaskiya a ɗaga zuwa bayan sallah to kuma kana tsoron kar a ce an fasa sai ka <laughs> sai ka zo ka samu malam liman ku tafi da shi ya je wa'azin ko ba haka ba lallai dai wannan abin yana da kyau a ce mai masa kallo na basira kwarai da gaske domin tabbas wallahi akwai hadari ba karami ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin da nake so kawai in cike mana da shi ya uwa da yawa maganganu akan nafilfili da ayyuka masu falala a ramadana suna nan ana ta faɗa wanda kuma hakan ne amma matsalar da ake samu wajen mummunar fahimta da saurare wani idan ya ji ana ta faɗa sallolin dare a ramadana da kaza da kaza sai ya rinka sakaci da na farilla ta kamarsa za a yi nafila da shi to kuma fa ba haka Allah yake ba ka'idar Allah shine farillan nan ta fara tsayawa in ramadana ya shigo ba a yi sallar dare ko ɗaya da kai ba amma ka yi sallolinka na farilla a jam'i kai ka fi kowa dace a ramadana da zai yi kyau a ce ma mu sanya wa kanmu asamin a ce in ramadana ya shigo har ya wuce ba zan yi misan sallah a kan lokaci a jam'i ba wannan da mun gama burgewa sai ibn al-musayyib kamar yadda imamu malik ya rawaito a cikin muwadda yake cewa dacewa da lailatul qadar ba shine fa qiyamul layl a lailatul qadar ba yace ka samu isha a jam'i a daren da ake sa ran lailatul qadar ne kai ka fi kowa cinyewa akan mutumin da ba zai yi isha a jam'i ba bai yi ta akan lokaci ba takamarsa zai zo cikin dare a zo a yi sallah wani ma zaka ga kan ya zo sallar daren fa fina-finansa yake ta kallo yadda ya gama kallo ya gama juye-juyen shafi sannan ya taho sallah ma'ana ya zo ya kawo Allah cin hanci bayan ya gama saba masa inda baka zo sallah baka kiyaye saɓo ya fi ma haka mu fahimci fiqhun ibada da ake nufi a cikin ramadana ba shine ai ta kokari ana yin fili a wani wulakantar da farilla ba ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi bawa na ba zai samu kusanci a gare ni ba da abin da na kusu sama da farilla da na tsora masa da ka farilla ya yan uwa ita ce a gaba farilla ita ce a gaba farilla ita ce a gaba Allah ya samu kiyaye yawa ina ganin abin nan tambayoyin zamu abin nan karkare su duk da wannan tambaya ta ƙarshe wadda zamu karkare da ita kamar fassara ce da malam yayi yake cewa ayar da Allah madaukin sarki yake cewa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin malam ya ce akwai fassara biyu amma ya faɗi fassara guda ɗaya ya takaita akan ta ko akwai ko za a taimaka masa yake cewa akan ɗaya fassara. ba fassara bace ba shin suwaye allazina hu shine kawai abin da na kawo waɗansu sun ce mace mai ciki da mai shayarwa tana ciki wasu sun ce ba sa ciki suka ce da mai ciki da mai shayarwa in suka sha azumi dan larurar ciki ko larurar shayarwa suna cikin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uka ba sa cikin fidyatun ta'amu miskin amma abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sun ce alhamil wal murdi'u suna cikin allazina yutiqunahu wanda ko shakka ba a yi a kan suna cikin allazina su sune azamna da kuma ashekul kabir alfani tsohon da ya tsufa ya ta kwarkwashe baya jure yunwa in zai yi azumi kila zai kai da ƙyar kila ma yana suma ana yi yayyafa masa ruwa to wannan azumi ya saukar da kansa domin shan wahalar da yake yi shi a cikin azumi ta wuce kima bai kamata ba duk da azumi akwai wahala amma ta kai ga hana suma wannan ya wuce mun sharin zai kai mutum har ya salwantar da rayuwarsa irin wannan an ɗauke musu azumi sai su ciyar kuma na buga mana misali da Anas dan Malik wanda kafin ya zara su shekara biyu bai iya yin azumi ba ya ciyar Allah ya samu dace to malamai Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan Allah ya saka wa malamai da alheri Allah ya maida su gida lafiya da haka za mu karkare a nan wajen ilman إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته